Bismillahi Rahmanir Rahim, a zatona, kashi na talatin da biyu. A kan me za ki tsallake dokar da na kafa miki kamar sa'an wasanki, ko kuma wanda baki ɗauki magana shi da muhimmanci ba, ko da ke dama yaushe kika taɓa girmama wani abu da na faɗa miki. Wai saboda Allah ke nake aure ko kuma iyalan gidanku gabaki ɗaya. Kwata kwata an maida min rayuwar aure wasa, ni da matata, amma ban isa an zauna in gindaya mata sharaɗi ba tare da an san abin da aka yi ba. Sai ku zauna ku yi watsi da lamarina? Shin ni ɗin ba mijinki ba ne? idan ma baki sani ba to ki sani cewa duk wata hidima da ɗawainiya da komai naki ya tashi daga wuyan iyayenki ya dawo hannuna baki da wani hurumin bin magana mahaifinki ki tsallake tawa amma ga baki ɗaya ku kun rufe idanunku kuna abusing kalma aure saboda kun ɗauke ta ba a bakin komai ba ko me kin ɗauka rayuwar auren a bar wasa ce rashin sani ne yasa ko kuma rashin sanin ya kamata Amira bata iya cewa komai ba saboda yadda ta ga shirin ya ɓaci fiye da tunaninta ya ya ci gaba da cewa Na gaji da yadda kuke take min rayuwar aure haka nan. Ban isa da ke ba, ban isa da komai naki ba. Saboda haka daga yau a gidan nan zaki zaɓa, umarni na ko kuma na mahaifinki. Idan har kin ce ba za ki bi umarni na ba, to tun kafin tafiya ta nisa ki koma inda kika fito. Idan kuma kin shirya zaman yin aure kamar yadda ya kamata, daga yau sai yau, ban yi ki taka kafar ki ko kofar gidan nan ba tare da izini na ba Amira. Idan kuma har hakan ta sake faruwa, to duk abin da ya biyo baya ki zargi kanki, zaɓi ya rage naki. Ya haɗa kan kayan sa ya wuce ɗaki a fusace, A hankali ta duka ta janyo akwatinta ta shigo falon sosai. Na mata Sanne da zuwa, bata amsa ba, sai ma lada harara da na sha. Ta ja akwatinta ta wuce ta kamar tashin duniya. Na bi ta da kallo cikin taɓe baki. Me laifi na anan? Ni da ba ni na karzo man ba. Na sake taɓa baki. Yaya bai fito ba sai da aka kira sallar magariba. Ƙirƙiri ya cin abincin da ta rufa ranar. A gaban da ya kira wani haɗaɗɗen restaurant da ya saba yi mana odar abubuwan tanɗe-tanɗe. ya yi placing order aka kama shi abinci ya zauna ya ci kayan shi ya wuce ɗaki abin shi washe gari ina ɗaki ina shirin fita ya leko ɗakin na gaida shi ya ce min idan na dawo in yi girki in kuma ci gaba da yi har sai sanda da kanshi ya ce min na ajiye ban iya cewa komai ba sai to na kula hukunta ta yake sanyi tun karfinsa ban sanya baki na a cikin faɗansu ba ko tambaye shi dalilin da ya danka min girki ga baki ɗaya ban yi ba kwana biyu suna ta faɗansu faɗan masoya hutu ban san ta yadda ta samu ta shawo kansa ba na ga dai sun koma sun ɗinke kamar tub da taya Dan ma ban ce komai ba na danka mata girki ta ci gaba da yi ya karɓe mota hannunta ya ce ta maida ta gida ya kuma hana ta yawan fita ga tsal dokoki sosai ya kafa mata duk ta ce ta ji ta amince a haka da hiba ta da muka ci da bugawa dai ta kawo mana souvenirs na bikin ga hoton halimu nan da umar ya sha uniform ɗinsa na sojoji raɗam a jikin komai Memo ne, jaka ce, kalanda ce, kai tarkace dai. Lokacin da ta bani dariya ne tare da masa fatan alkhairi na kai ɗaki na ajiye. Ko ta yi tsammanin haushi zan ji ko kishi oho. Cikin jikina yana ta tasawa cikin ƙoshin lafiya. Yanzu haka yana satinsa na goma sha ɗaya. Har yanzu muna ci gaba da gwabzawa da matan yaya. Duk da cewa yanzu da Amira muke yi. Rahima san bana ta tata, faɗa ne kuma bana biye mata. Wata tsarfan ma da ta ɗauko sabuwa, Haka za ka ganta a ɗakin yaya ranar girki na tun da safe, da kuma ci kwalliya ba ta wasa ba. Har magana sai da na yi wa a akan hakan, na ce ya daina biye mata suna yin haka. Suna shiga haƙƙin mai yin girki. Amma maimakon ya ce wani abu sai ya yi dariya, wai menene abin shiga haƙƙi a nan bebi? Mu da ba mu da abin da muke yi sai hira kawai? Idan kika tafi yin girkin kaɗaici yana damuna. Kin ga tana taya na ɗauke kaɗaicin. Da na ga dai ba shi da niyyar ɗaukar mataki, sai na gyaɗa kai na ce to babu laifi. Da rana girkin ta yi zagayo, sai na ci kwalliya ta gani ta faɗa da safe. English West ne na saka miniskirt da wata vest. Na gyara gashin kaina ranar ko hula ban sa ba. Na yi wa ɗakin yayi tsinki. Na sami gefen gado na zauna ta ɗaya akan ɗaya. Har ta zo ta same ni a nan, abin ya bata mamaki, amma ba ta yi magana ba. Da daddare ma da ya dawo haka ce ta faru. Na je na masa sannan har dare ya tsala yadda ta saba yi min, Zuwa karfe goma ta wani tashi tana miƙa, cibiyarta tana nuna ta cikin harvest ɗin da ta saka. Tana wani fari da idanu da rangwada, ta ce baby mu je mu kwanta ko? Yayi da yake shan dariya hira da nake mishi akan kireniya da sa'awar suka sha lokacin da suna yara. Ya kalle ta yace ki gaba gani nan. Ta turo baki cikin jin haushi. Amma bata ce komai ba ta shige uwar daka. Muka kuwa ci gaba da hiran mu. sai da ta sake lekuwa ta mishi magana. Waya ita ta kasa bacci saboda baya kusa da ita lokacin karfe ɗaya ta kusa. Ina dariya mugunta a ciki na ce, Yaya ka je ka kwanta mana, ka san fa gobe akwai aiki. yace ce, Kefa, na girgiza kai, Bana jin bacci, ka je ka kwanta abinka. Idan na gama abin da nake yi zan je in kwanta, sai da safe. Na dan juya ina kallon Amira da ke tsaye a jikin kofa har lokacin. Na sai da safe an Amira. Ta haɗiye wani abu da na fazata na takaici ne da bakin ciki ta ce, Allah ya tashe mu lafiya. Ta juya cikin ɗakin. Yaya ya bani fake akuma ta tare da duka ya shafa ciki na sannan ya min sai da safe ba bayan matar shi na bi shi da kallo da murmushin mugunta matar shi ta yi tsammanin ta ci bilis ne ashe kuwa tana da sauran aiki a gabanta don kuwa ba a buga irin wannan wasan da ni Wace gari ma abin da ya faru kenan hakan kuma ya ci gaba da faruwa na wani ɗan lokaci ranar alhamis girki a hannuna yake tunda na da daga wajen aiki nake shirin abincin dare dambun shinkafa ne mai kyau na yanka hanta, carrot, cabbage da sauran kayan tarkacen veggies a ciki. Na sos ita ma wadda ta wadatu da nama da kifi. Na yi lemon kankana da lemon zaƙi wanda na ɗan ɗiga lemon tsami da zuma a ciki. Lokacin da na gama girkin, yamma ta yi. Da haka na bar miyar akan wuta don ta ƙara sayi, na tafi ɗaki na in yi wanka. Yana cikin yin wanka na ji dawowar yayi daga wajen aiki. Jin ina yin wanka ya sa ya wuce ɗakinsa. Daga ban ɗakin na ɗauro alwala saboda lokacin sallah ya yi. Na koma duba miyar, na ga har yanzu da sauran ruwa a cikinta. Abin ya bani mamaki ƙwarai. Zan iya rantsewa akan cewa ruwan da na bari bai kai haka yawa ba. Amma dai sai ban kawo komai a cikin raina ba. Na ƙara rage wutan na koma ɗaki don in yi sallah. Ina kan abin sallah ya yi da daga masallaci. Daga nan kai tsaye ɗaki na ya shigo. Da ɗago ina kallonsa cikin murmushi. Bebi abinci, abinci bebi. Ya faɗa a ɗan ƙagauce ya juya ya fita. Na tashi ina ɗan murmushi, wato yau da yunwa ya dawo kenan. Na ci da hijabin jikina na tafi kicin da ni zuba mishi abinci. Miyar ɗazu ta koma kamar miyar me, ruwa tsalulu, kamar lokacin na fara dafa ta. Ba san lokacin da na ji ƙwalla ta cika min idanu ba. Na mai da murfin tukunyan na rufe tare da kashe gas ɗin. Na jingina da jikin kaunta ɗin kicin ɗin ina tunanin me zan dafa wa yayi mai sauƙi da zai ci a lokacin. Sai dai duk abin da na yi tunani sai in ga san ba zai yiwu ba. Gabaki ɗaya duk wata aidiya ta ɗauke min. Daga ƙarshe dai na yanke shawarar in kai mishi dambun a haka. Tunda akwai komai a ciki. Har magi da mai sai da na saka a ciki. Dama miya dan ai shin ne kawai. Na cicciɓi kayan na tafi falon yayi da su. Tunda na fara zuba mishi yake kallo na yana murmushi. Kwanan nan abin da yake min kenan. Idan na mishi magana sai ya ce ai cikin jikina ya canza ni ne shi yasa. Na tura mishi plate ɗin gaban shi tare da tsiyaya masa lemu a cikin kofi. Ya ja plate ɗin gaban shi. Yau kuma haka zamu ci dambun? Ya tambaya cikin alamun tsokana. Na ɗan yi murmushi cike da fargaba. Hmm, wani lokacin kuma yana bukatar canji ai. ya ce haka ne bebi na ya yi bismillah tare da kai cokalin farko bakinsa take yanayin fuskarsa ya canza da ƙyar ya haɗiye na ji gabana ya faɗi cikin fargaba na ce me ya faru ban jira ya amsa ba na ɗauki cokali na kai bakina yaji ya fara ziyarta ta kafin masifaffen gishiri mai rikitar da kwakwalwa ya biyo baya da sauri na kai leman da na zuba mishi bakina da niyyar kore abincin da na ci dan ba zan iya haɗiye shi ba nan ko wani matsanancin tsamin leman tsami ya ziyarci bakina Ban san san da kwalla ta tare a idanuwana ba, sai da naji yana bin kumatuna. Da sauri ya kai hannu ya dauke min kwallar. Ya ce menene abin kuka kuma, kada ki damu kanki. Girki ai ya gaji haka. Bari yanzu in aika a kama da wani abincin. Ban ce mishi komai ba na shiga da share kwallata. Yanzu duk wahalar nan da na yi ta tashi a banza kenan? Babu abin haushi da takaici ga matar aure. A ce mijinta bai ci abincin ta ba, ya tafi nema a waje. Cikin kwallar da nake yi na ce a'a, bari in shiga in je in yi wani abu mai sauki. ya ce ina ai ba za ki wahalar min da bebi ba ba ki ji an ce miki ba a son ki cika yin aikin wahala ba maza daina kukan kada ki sanya min bebi kuka da ke da ya so in yi shiru abin gagara ya har aka kira sallah ya koma masallaci raina a jagule yake da ya dawo sai gashi da leda take away har ɗaki ya kai wa kowa nata da ya kama nawa ko kallon shi ban yi ba saboda tsabar ɓacin rai Allah ya isa kaɗai nake ta ja ina ƙarawa a cikin raina Muna zaune yana cin nashi abincin nawa kuma yana gefe, sai ga Rahima ta shigo falon. Ta kalle mata taɓi baki. Hmm, sai an gaban goshi masu juna biyu manya. Wato yanzu abincin ma an daina yi sai dai a siyo a waje ko? Kwarai kuwa. Allah mu ma ya azarta mu da namu cikin dai. Kwata-kwata yau bana jin zama in saurari ƙorafe-ƙorafen da ta saba. Da haka na miƙe na wuce na Ba san yadda suka kare da ita ba, sai wajen ƙarfe goma sannan na je na kwashe kayan da muka bari. Rana haka na kwanta zuciya a cinkushe. Cikin dare fa bacci ya gagare ni. Yunwa kamar za ta kashe ni. Allah ya sa na sa abincin da yayi kamun cikin microwave. Na zame jikina daga na yaye na tashi a hankali na fita daga ɗakin. Kusan karfe biyu da rabi na dare lokacin. Gidan shiru baka jin motsin komai. Na shiga kicin. Maimakon in kunna wuta sai na yi amfani da hasken fitilar wayata. Na kunna microwave ɗin. Na koma falo na zauna akan dani ina jiran abincin ya ɗumama. Na kashe fitilar na ci gaba da zama a cikin duhu. A zuciyata ina ta saƙa da warwara akan sabon matsalar da ta tunkaro ni. Zato zunubi, amma da sai in ce ga wacce da aikata min wannan danyen aikin. Sai dai shi zargi ba shi da kyau. Kawai dai yanzu zan dinga yin taka tsantsara na girki na kawai shi ne mafita. A hankali na ji an turo kofar ɗakin an fito. Na daga kaina daga zazzurfan tunanin da na faɗa. Rahima ce ta fito tana haska fitilar wayata tana taku saɗaf-saɗaf kamar barauniya. Garin ta wuce kicin kai tsaye sa na ɗan murmushi da alama ita ma yin wace ta korota. Ban yi motsin kirki ba ballantana ta ganni. Na ƙara yin ƙasa da kaina ina wasa da yatsun hannuna. Dare da baya raina abin ji komai ƙanƙantar shi. Duk wani ɗan ƙaramin motsi da za ta yi ina ji. Zuwa can na ji tashin murya ƙasa-ƙasa alamun tana waya. Hatta da ɗaya ɓangaren da take yi ina ji. Cikin bacci wacce ta kira ɗin ta fara cewa, Ki wani irin shashanci ne ka zaki wani haukiran mutane da tsakiyar daren nan. Ta yi ƙasa da murya sosai ta ce, Mamsi, Ya manta yadda zan sanya maganin nan ne. kin san kuma malam ya ce idan ya wuce yau ba zai yi amfani ba na zaro idanun sosai amma sai na ƙara lafewa ina sauraron ta sai da ta yi hamma sannan ta ce wanne daga ciki na turaren ko kuma na ci. ta ce na ci dai ai na riga na yi turaren tun yaushe ta ja ɗan tsaki amma ni har yanzu ban ga yayi wani abu ba anya ko ba a sara kuɗi kawai muka sake yi ba ta ce ina shi mai nema ai baya gajiya ba za mu gajiya ba balle ina da tabbacin wannan ɗin zai yi kin san fa aikin malamin nan kamar yankan wuka ne kin ga dai irin aikin da yayi wa Halimu ke kanki ba da taimakon shi bane kika shigo gidan ta ce haka ne kawai dai naga kwata kwata aikin baya yi ne yan kwanakin nan duk inda muka je sai dai su cinye mana kuɗi shi ma wanda nake zuba mishi abincin fa har ya kare. amma kin ga har yanzu shiru kamar an shuka dusa bai sallame ta ba ko ya juya mata bayar kamar yadda suka ce ranan ma fa tambaya ta yake wai me yasa abincin yake wani warin magunguna nace ce mishi magi ne kada fa mu je ya cafko mu mumsi ta ce ke ja can matsoraciyar banza da wofi da uban kiki kin fara sarewa kafin aje ko ina to ar ɗinki. ni cikin 'ya'yana babu matsorata wallahi ki kiyaye ni kina ganin idan kika zauna haka tsakanin matan nan nashi zaki ganu shi komai ba dan hakuri ne? da sannu su duka za mu yi waje da su yanzu abin da za mu kokarta mu yi ne mu ga cewa mun karkato da hankalinsa kanki tukunna yanzu ki je ki zuba maganin a cikin danyen nama ya kwana gobe ki soya shi ki mishi girki ya ci za ki ga abin mamaki amma kada ki kuskura ki ƙara bari in ji kalmar karaya ta fito daga bakin ki kina ji na cikin sanyin jiki ta ce eh mommy ta ce to madalla ki je ki aikin gaban ki ta kashe wayar na dafe kaina da baki a lokaci guda ka ji wata ido ya taɓewar basira kai Allah dai ya rufa mana asiri ya kuma sa mu dace ban damu da cewa har yanzu tana cikin kicin ɗin ba na tashi nema na shiga kicin ɗin Wutar kicin ɗin da kunna haske ya bayyana daidai lokacin da ta mai da danyen naman cikin firij. Da sauri kuma a tsorace ta mai da firij ɗin ta rufe. Ta jiyo tana kallo na cikin zare idanu. Ban ce mata komai ba na buɗe microwave na ciro abincin ciki. Na koma kan dainin na zauna na fara ci. Ta zo ta wuce cikin sanyin jiki kamar kaza da ƙwai ya fashewa a ciki. Tana yi tana sata kallo na. Ni a sanye na fara cin abincin hankali na ya kasu kashi-kashi. Har na rasa da wanne zan je. Da alama sai na ƙara zagewa da addu'a, ba a kaina kaɗai ba, har shi yayan. Ina gama cin abincin na je na ɗauke ga baki ɗaya namu da ke firij ɗin na zubar. Na koma ɗakin yaya. Ban ɗaki na shiga na ɗaura alwala na fito na fuskanci alƙibla ina jero na fulfuli. Washe gari da safe ba sai aka maimaita 'yar gidan jiya ba? Na haɗa wa yaya abincin shi na kari ya fara ci cikin nutsuwa. Ya kai shayin da na haɗa mishi bakin shi kawai sai na ga ya furzo da shi. A zafafa ya ce, Me haka na ila." Da farko tsananin mamakin ya kira ni da na'ila ne ya kama ni. Kafin mamakin abin da ya faru da shayin da ya biyo baya. Bai ma tsaya yi min ƙarin bayani ba ya tashi ya bar wajen. Yana nan zaune cikin rashin sanin abin yi. Sai gashi ya fito ɗauke da briefcase ɗinsa. Da ƙyar ya iya cewa sai na dawo. A karo na farko ranar ya fita babu rakiyata, kuma cikin rashin daɗin rai. Sai daga baya na fahimci cewa roba shiga aka juye ga baki ɗaya aka zuba gishiri. Wannan karan ma kaɗan ya hana ni in yi kuka. saboda haka da girki ya sake zagayowa kaina. Na dinga yin kaffa kaffa. Idan na shiga kicin bana leƙa ko nan da can har sai na gama girki na. Idan kuma na gama tunda na san na yayin ake hari, sai in shige ɗaki da shi in kulle har sai ya dawo. Duk da na san cewa da gangan ake min haka, amma ban shirya neman kowace ce ba. Ba kuma ni da zuciyar ramawa. Na dai san cewa rana dubu ta ɓarawo ce, rana ɗaya ta mai kaya. Yau da yake ba ranar girki na ba ce. Ina off saboda evening duty da na gama. Ban fito daga ɗaki ba sai karfe biyu na rana. Yau da su kayan marmari ma na karya. Kwana biyu yanzu mangwara kawai nake sha kamar babu gobe. Kullum sai in sha fiye da guda biyar. Yau ma abin da ya fito da ni waje kenan saboda mangwaron ɗaki na ya ƙare. Yayi da zai fita ya ce zai kawo wani. Ina shiga kicin kuwa na gan shi an kawo shi har kwali guda. Wani irin daɗi ya ziyarce ni. Na ɗauki guda biyu manya masu kyau na wanke na yanka. Yana cikin yi Rahima da ke da girkin ranar ta shigo. Tunda abin nan ya faru kusan sati guda kenan yau bata ya dama haɗa ido da ita. Ko hira suke yi idan ta gana shigo waje, haka za ka ji ta yi shiru ko ma ta tashi ta bar wajen. Sannan kawai ne mata ciki ciki na ɗauki mangwaro na na koma ɗaki. Na zauna na tada mangwaron nan tas, na bi shi da ruwa mai sanyi. Koma ne na kwanta na ci gaba da bacci na. Wajen ƙarfe hudu wani musifaffen ciwon ciki ya tado daga baccin da nake yi. na tashi na fara su. Tun ina yi a akan gadona har na faɗo ƙasan kafet. Gaba ɗaya ciwon ya gigita ni. Ban taɓa jin azababban ciwo irin wannan ba. Da ƙyar na iya lalubo wayata na kira yaya. Yana ɗauka ya fara tambayar lafiya saboda ya san ban cika kiran shi ba idan ya tafi wajen aiki. Musamman ma ranar da ba girki na ba. Ban iya mashi magana ba sai gurnanin ciwo. Shi ne kawai abin da ya dinga fita daga baki na. Nan da nan ya rikice ya ce gashi nan zuwa. Ina jin lema tana fita daga jikina, amma bani da kuzarin daga kai na ga ko menene. Ban ma san lokacin da yayin ya dawo ba saboda hankali na ya gushe daga jikina. Lokacin da na da cikin na tuni cikin jikina ya zube. Lokacin da wata likita daga cikin likitocin asibitin mu ta isar min da wannan sako, ɗauka ne mafarki nake yi. Sai da naga ga yayi ya shigo jiki babu kuzari. Fuska very defeated. Sai kawai na saki kuka ina jin inna lillahi. Dr. Anita ta matso ta dafa kafaɗa ta tana lallashi na har na dan samu nutsuwa ne shiru. Nasiha ta dinga min mai shiga jiki da nuna min hakan ikon Allah ne. Dama tun da farko shi ya bamu. Tunda kuma ya dauke kayan shi ba sai mu yi hakuri ba. Sai da ta gana daina kukan sannan ta juya wajen yaye shi ma ta mishi jaje. Sannan ta bar mu ni da shi. Muna haɗa ido da yayin na sake barkewa da kuka. Jana kawai ya cikin jikinsa yana shafa gadon bayana har sai da na mai isa ta. Sannan ya ɗago da kaina. Shi kansa idanunsa sun kaɗa sun yi jabur kamar wanda zai fashe da kuka. Na san ƙarfin hali ne kawai da jarumta idan namiji yake yi. Ya taimaka min na tashi zaune saboda jikina babu ƙarfi. Likita ta ce ya bani abu mai ruwa in sha, a bani magani. Amma sam na kasa cin komai. Sai da ya kamar zai yi kuka sannan na samu na ɗan kurbi ya gautsin da ya kawo min. Ya bani magani na sha. Koma na na kwanta, shi kuma ya zauna a gefe na ya kamo hannuwa na cikin nashi ya damke Wasu zafafan hawaye ne suke zariya akan kumatuna. ya sa hannu ya ɗauke min hawayen. Cikin sanyin da murya shi ta yake bani haƙuri, yana ƙara yi min tuni akan yadda da ƙaddara. Da alama maganin da aka bani hadda na bacci, saboda ba a jima ba bacci mai nauyi ya ɗauke ni. Ban tashi ba sai washe gari da safe, ina buɗe ido na ga Janan a zaune a gefe na. Ban san lokacin da ta zo ba. Nan na sake buɗe wani shafin kukan tana aikin lallashi. Daga ƙarshe na yi shiru, ta taimaka min na shiga ban ɗaki ne wanka. na fito ta bani abinci na karya na sha magunguna. Ta ce yayi ya zo da safe, ya ce zai kira ni a waya saboda ana neman shi a ofis ne, kai kawai na iya ɗaga mata. Wajen karfe goma ko ya kira ni, na ɗauka muka gaisa, dole na ware muryata sosai saboda kada ya karanci damuwa da nake ciki. Na san na ƙwallafa na akan cikin jikina, amma yayi ya fi ni. Tafiyar da ya zuwa Niyame, haka ya dawo da kayan wasan yara kala-kala. Ɗaki guda ya ware, yanzu ya kusa cika da kayan wasan yara da na sanyawa. Ya tambaye ni saukin jikina, na ce mishi na ji sauki Da muka ɗan sha hirar da shi kafin muka aje wayar, da alƙawarin zai sake kira na don ya ji jikina. Yana ranar cikin amsar mutane da amsa wayar 'yan dubiya miki. Har yanzu ma na kasa yarda da cewa babu cikin jikina. Amma idan na tuno hakan yana ɗaya daga cikin ƙaddarar Allah, sai in kwantar da hankalina. Zuwa rana ma matan yaye sun leƙo, da ɗaiɗai da ɗaiɗai suka zo. sai da Amira ta zo ta tafi sannan Rahima ta zo. Zuwa can yamma na dan warware daga jiki har zuci. Likita da ta duba ni jiya ta shigo ta sake duba jikina. Bayan 'yan tambayoyin da ta min na amsa, ta tabbatar min da cewa zuwa nan da kwana biyu ma za su iya sallama ta, na ce mata na gode. Ta ce amma barinki ya bani mamaki Naila. Haka yawancin mutanen cikin asibitin suke furta sunana saboda ba su iya ba. Last time da kika zo muka duba ki, komai lafiya kalau daga ki har bebin ki? ba kwa fuskantar wata barazana. Kin tabbatar ba ci ko shan wani abu kika yi ba da zai fitar miki da cikin jikinki ta ƙarfi? Saboda ta ganin abin kamar da ƙarfi cikin ya fita. Da girgiza mata kai a hankali, na ce kawai dai kaddara ce Allah ya aiko. Da girgiza kai cikin fahimta, haka ne, Allah ya mayar miki da alkhairi. Ki kwantar da hankalinki fa kin ji, kada ki sanya wa kanki damuwa. Na sake mata godiya, ta mana sallama ta fita. Tana fita jinan ta yi kaina da tambayoyi. Na ce ni fa bana son wani tada rigima da maganganu. Idan ma wani abin ne Janan ina shaida, ko ma menene mutum ai kan shi ya yi wa. Don Allah kar ma ki bari ya ji wannan maganar. Allah kaɗai san abin da zai yi akai Ni na bar wa Allah komai, na kuma yadda babu abin da yake faruwa face cikin yarda da sa Da haka ki manta da wannan maganar kawai. Ta rausa da kanta gefe guda. To shi kenan ai da haka kika ce, zaki ci abinci? Ta watso min tambaya tana nufar kulolin da ke ajiye a wajen, wanda yawanci abokan aikina ne na saka kawo min su.